muna sha tara ga ramadan wannan daren da ke gabanmu insha Allah ta'ala ne daren ashirin so bayan shi fa dare na gaba shi ne daren ashirin da ɗaya bi ma'ana kenan muna dab da shiga kwanakin da suka fi kowanne daraja kuma insha Allah ta'ala muna dab da daren lailatul qadri insha Allah mun zo kusa da shi kada mu manta watan ramadana wata ne na jarrabawa ga dukkan musulmi shi watan ramadana wani irin jarrabawa ne to the extent that dukkan fa wanda fa bai yi nasara ba aka gafarta masa a ramadana to ya shiga abin da bahaushe ke cewa ya shiga uku shi duk wanda a ramadana ya shaida watan iya musulmi in dai ba a gafarta masa ba to wallahi ya shiga uku kuma ya shiga uku hakikanin shiga uku akwai hadisi a cikin sahi na ibnu khuzaima a mujalladi na uku mai namba na 192 da annabi tsira da abinci sabbata a gare shi wata ran ya shigo masallacinsa cewa sa'ida rasulullah al-mimbara annabi tsira da abinci sabbata a gare shi shigo masallaci sai ya fara hawa kan mimbari yana takawa yana haurawa mimbarin da ake khutbar juma'a sahabbai suka ce can sai muka ji ya ce amin amin amin hadithin iya da tsawo muhallu shahid daga cikin hadithin sai ya kawo wani bangare akan watan ramadan cewa mala'ika jibril ya zo mini ya ce dukkan wani wanda ya shaida watan ramadan bai yi aikin da aka gafarta masa ba to allah ta'ala ya nisantar da shi daga rahama ma'anarta ne allah ta'ala ya tsine masa saboda Allah alla'ana shine al'ibad anin rahama in aka nisantar da mutum daga rahama to shi ne an tsine masa albarka da wannan ya zama fa in fa mutum bai dace ba aka gafarta masa a ramadana to ya shiga cikin tsinannu mu duba girman fitinan nan ya shiga cikin tsinannu in ba a gafarta masa ba annabi ya ce sai mala'ika jibril ya ce Allah ya nisantar da shi daga rahama sai na yi shiru sai ya ce kul amin ka ce amin to shine na ce amin wannan fa yake bayyana mana ƴan uwa mu tashi mu bautawa Allah a Ramadana musamman a waɗannan kwanaki goma fa wajibi ne dole mutum ya rage ayyuka ya rage gajiya da rana da ranan ya kame bakinsa daga dukkan sabon Allah da gabansa ya ayyuka na kwarai gaida marasa lafiya ciyarwa fi sabilillahi kokarin karanta qur'ani jin tafsirin qur'ani sulhu tsakanin al'umma taimakon waɗanda ya dace a taimakawa duk waɗannan ayyuka mu a dare kuma mu tashi mu yi kiyamul laili ga hadisi nan a cikin bukhari hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin da nana aisha radiyallahu anha take bayyana mana halin fiyayyen halitta cewa idza da khalal ashir ay al ashir al awakhir min ramadan shadda mi izara wa aiqadha ahala wa ahya layla idan kwanaki goma na ƙarshen ramadan suka shigo annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yana ɗaura bante wato yana tashi da gaske dan yi ibada waɗannan kwanakin ba kwanaki ne na kasala ba ba kwanaki ne na gayanci ko kai gaye ba ne a'a duk wani gayanci niganci iya ado ajiye su ake a gefe a yi tanadi a dare a tashi a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wa aha ya laila duk yaron da ya kai shekara bakwai a tashe shi ya saba da ibada ita ibada koyanta ake Allah ta'ala ya jikan magabatanmu Allah ya jikan iyayenmu ibada duk da fa muke dagiya mu yi dalilin suna karantar da mu ne babu wanda ya kai shekara 45 50 60 bai san ana koya mar zuwa masallaci ba ba gata ba ne ka bar 'ya'yanka a gindin talabijin su tashi daga tashan nan su koma tashan can ana sallah ba sa zuwa masallaci ita ibada bautan Allah koya ake tarbiyya ne in baka musu ba za su tashi nan gaba su tsine maka 'ya'yanka. ba mu san akwai 'ya'yan da ke tsine iyayensu ba a yanzu akwai su a cikin al'ummar musulmai a arewacin najeriya akwai wanda bai jin maganar ubansa akwai wanda bai ta jin maganar uwarta ba sa da kowa ba ne kuma annabi yakan raye dare da ibada ibnu uthaymin rahimahullah ke ce a kwanaki goma na karshen ramadan daga sallan isha zuwa asuba manzon Allah baya hawa gado ko shimfiɗi ya kwanta baya yi in ma bacci ya sace sai dai sace shi yana cikin ibada amma wai a ce an gyara shimfiɗi za a hau kai baya yin wannan ɗaura bante kuma yana ɗaukan ma'anan nisantan mu'amala da iyali na aure ba haramun ba ne amma dukkan abun da zai iya sa ya ɗauke maka tayin daga bautan Allah so ake a takaita shi wannan yake nuna mana muhimmancin mu tashi mu ibadan babban ribar ibadan kuma shine daren lailatul qadri ga suratul qadr daga farkonta har ƙarshenta akan daren ake magana inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر dare ne wanda gaba ɗaya shi kaɗai ya fi watannin duniya dubu da babu shi a ciki shi kaɗai ne amma watannin duniya dubu da babu shi ya fi su idan Allah ta'ala ya sa ka dace ai ka more ga suratul dukhan inna anzalnahu fi lailatin mubaraka aya ta uku shine dare mai albarka in aka ce ya fi watannin duniya dubu shi ne in kai ibada a cikinsa ibadar da kai aka karɓe ta ya fi ibadar da kai a dararen da ba lailatul qadr babu hutu na tsawon shekara 83 kawai daren idan kai aka karba wanda bai samu daren ba sai yayi ibadan sama sai yayi ibadan shekara 83 duk dare na kiyamul laili bai samu ladan da ka samu ba kuma a daren ake kaddara arziki shi yasa aka ce fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin suratul dukhan a cikin aya ta hudu a daren ake yi in mutu ya tashi yana roƙo ya Allah ta'ala ka bamu imani sai a ce to ya roƙi imani imani nan a bashi 99% ya samu kashi 99 cikin dare Allah ta'ala ka bamu arziki sai Allah ya ce to a cikin arziki akwai 'ya'ya masu imani a ciki akwai kaza akwai kaza sai a ce to a bashi sai juya ya ce ya Allah ka shirya da mu sai a ce to ya roƙi shirya ƴaƴa Allah ka bashi so duk abin da kake roƙo a nan kake iya neman admission a bashi iya neman lafiya a bashi to a cikin daren ake yi in kuma daren ya same kana bacci kana cikin bacci kana gwarti gor sai a ce to a ƙara bar gwarti shi tun da bai roƙi komai ba mala'ikun sai suka ji ana gwarti sai a bashi gwarti sai a ce to wannan gwarti yake so sai ka ga gwartinka volume ɗinsa ya ƙaru sosai da a